Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. jama'a kamar yadda kuka sani a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 25 ga watan afrilu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mahimmancin tausasa kalamai musamman ma ga masu tallan maganin mata da maza. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakilin sasha Hausa Binta Ibrahim ta jagoranci tattaunawa akan wannan batu. Binta gare ku. mu barkanmu da zuwa mu na yau da gobe inda muke tattaunawa kan al'amuran da suka shafi rayuwa. A wannan mako muna tare ne da manyan bakin da zamu tattauna da su akan wani al'amari wanda ya shafi al'ada da zamantakewa. Idan aka lura kuma aka yi la'akari a arewacin najeriya mun fuskanci wani kalubale na talla maganin gargajiya inda ake wuce gona da iri ake yin batsa wai da suna ana talla maganin gargajiya na karfin maza da sauransu bakin yau za su tattauna akan shin yaushe ne muka shiga cikin wannan hali a wannan yanki namu ta inda kunya da aka sani ga bahaushe ba fulatani ya kau inda a cikin kasuwanninmu ne akan titi ne a wuraren makarantu zaka ji an sa mota tana tallan maganin gargajiya na motsa sha'awa ina tare da hajiya fatima malam sha'aibu lili da kuma malam abubakar jida usman malamai barkan ku da zuwa nan zaure namu an ce son so so ne amma son kai fi ku yi hakuri zan fara da mace don ina ganin mu ne muke ji kamar a tsaga ƙasa mu shige idan mun zo daidai inda ake yau irin wannan al'amari na magana da bata kamata ba ko kuma magana mai nauyi hajiya ta yaya muka samu kanmu a cikin wannan al'amari in zaki iya tuna alhamdulillah a halin gaskiya a da zamanin da muka taso ba san da irin waɗannan tallace tallace na magunguna da har zai kai ana yin batsa ba amma a yanzu ko ina ka bi cikin kasuwanni tashoshin mota ko eh, a layi-layi haka anguwanni sai ka ga an kafa wani tsohon mota da loudspeaker ko su suke rikodin ne ko su suke maganan ne a da su suke yi ma mm. a yanzu sun ci gaba rikodin suke yi su rinka batsa in kana cikin mota da yara kanana suna jin waɗansu kalamai yaro ma yanzu saboda irin son su sani mm. sai ka ji yaro ma tambaye ka menene wannan to kaga wannan abin kunya ne kamar ƙasa ya tsage ka shiga wallahi ko shekaran jiya nan mun je kasuwan barci nan kaduna da yara cikin mota sai da na daga glass din saboda ya girmi wallahi ya girmi kunne na inji kana cikin tafiyan ka sai su saka cin jin kunya wannan abin al'amarin ba daɗin ji ko kaɗan ya kamata a ɗauki matakai bisa wa'in mutane to an ce an bi ta barawo shi ma abu ta mabi sau ba kwa ganin kaman masu saye ne suke kara karfafa musu gwiwa ran ci gaba da harkar sana'a su tunda da ba a zuwa gida da yanzu ka so ta watsi wanda ke neman mafita hmm. ba za ka ce mishi yana so ko baya so ba kaman ya mafita eh, alal misali mafi yawan irin magungunan nan da keji ana yin batsa a kai bai wuce wanda ya shafi jima'i ba hmm. kuma alal hakika yanzu da dogon tunani da wahalar da aimun gafara ko matan ke sa mazaje <laughs> dangane uh, hakika eh, daga inda mutum ya tashi fa mm. babu abin da za a dafa a gidan nan mm. babu ne to mm. kin san shi kan shi ba shi bane to kuma akwai bukata to irin waɗannan abubuwa su sukan sa wato mutanen nan maimakon da barkwanci ake yi kamar yadda hajiya ta faɗa za ki ji mutum yana kuranta kan shi ne shi dan gadon gado ne da meye da sauransu amma ba wai ya rika yin lafuzza na batsa ba kuma waɗannan lafuzza na batsa daga bisani ne suka gane cewa su suke janyo hankalin masu sai mhm. a ko da yaushe ake batsa alal misali kana tafiya kuka haɗu da mutum a hanya ya ce maka ina da maganin atuni kallon shi kawai za ka wuce amma idan ya fara irin waɗannan batsa inda sauransu to a lokacin ne ya san cewa ya jawo hankali hankalinka kuma kana da bukata ka zo to lokacin ne zai ma rika lissafa maka magunguna kamar guda goma da sauya guda ɗaya take yi. to irin waɗannan abubuwa sai a lura cewa wata kasuwa ce aka buɗe ta almundahana ta cutarwa saboda me a da in ana neman mai magani cewa ake je ka gidan wani ko gidan wanci in Allah ya soya da za a samu biyan bukata amma yanzu da kasuwanni da gefen hanya da cikin al'umma kai har masallatai yanzu ake zuwa ana ajiye waɗannan abubuwa kuma na lafuzan da ake yi ba a raga su ko da a masallaci to sai a duba cewa na farko akwai abin da yakan sa ana yin wannan saboda ba a tsawatawa akwai shugabannin addinai waɗanda ya kamata akalla ba a kasar ba a tsawatawa ba zan manta ba kwanan baya lokacin da gwamnatin jihar Kano ta hana irin waɗannan tallace-tallacen kusan za a ce duk ma zaiwa suka suka shiga sauran eh, eh, manyan garuruwa irin su Kaduna su Abuja da sauransu to idan da ko gwamnatocin duka gaba ɗaya za su rika tsawatawa alhal misali ba wai kana tana kan hanya ba kadai kamar yadda hajiya ta faɗa cewa tana cikin mota da yara ta kasa jin irin wannan magana ta rufe gilashi kana cikin gidanka kana cikin gidanka zaka rika jin waɗannan abubuwa kuna zaune da ƴaƴanka da matanka a cikin falo zaka a kan hanya ya zo ko kuma ya zo ya girke motan ma a bakin kofar gidanka baka da wani hurumin da zaka zo ka ce mishi gafara ba wuri in kai babu ita to alal misali kuma ka eh, a lura da wani abu sai ka ga irin kayayyakin da mutane suke amfani da su wajen tallace tallace lalace nan da yin batsar ba sa lalacewa amma sai ga loudspeaker masallaci ta lalace an kasa gyara <laughs> kuma a duba irin motocin da suke amfani da su mm. manya-manyan motoci wanda za ga su ake dorawa irin wannan loudspeaker idan da wannan kasuwa ba ta tafiya mm. da ba ai ba to amma wato na farko ya kamata a duba tukunatan asali al'ada ta kasar Hausa ta ba da kafa ta irin wa'annan maganganu idan al'ada bayan al'ada addini ya ba da kafa irin wa'annan maganganu kuma idan ka je ka samu wa'inda suke yin wa'innan sai ka je ka samu sun hada abu biyu wanda nan arewa da ya fi shahara da shi shine zaka je ka samu musulunci da kuma ko da hausa fulani mm. to ina muka zo muka tsinci kama a cikin wannan hali tarbiyyace da ilimin addinin da tsoron allah ya sukurkunce a zukatanmu babu shi al'ada an yi wasi da ita wato al'ada ma ta raunana kenan yanzu shi yasa al'ada ta raunana gaya raunana mm-hmm. sannan waɗannan da ke waɗannan a wajen suna talla na farko mutane na da kaso cikin laifinsu mm. al'umma gari kaman yaya kenan eh domin idan yanzu da ni da ke da babban ya aisha abulili duk mun yadda cewa wa'annan abubuwan ba daidai ba ne sauran mutanen da ke ji su ma sun yadda ba daidai ba ne sai ga wani tantiri ya zo tsakaninmu yana yi mm. ya kamata mu kyale eh, doka a hannu kenan kake so a ba magana doka mm. idan ka zo ka ce in aka taru mutane suka ce a malam wuce gaba in ya ga ni na taso wannan ya taso ba mu taba shi ba mm. amma ban mu so ka ce kai kai gaba zai tsaya ba zai tsaya ba ɗaya kenan sannan hukuma kamar yadda ya bayani gani sun so sun shigo mu a inda duk sauran garuruwa idan ka zo ka samu sai ga babu wani tsari babu wata doka kowa kuma yi maganar neman kuɗi kuɗi ake nema kuɗi ake so kuma sannan mutane kuma wannan al'amari na shiga da magunguna din nan tashin farko kafin maza su ɗauki wannan idan da za mu tuna shekarun baya da mata ne ke yawo suna tallata wannan amma a gidaje a gidaje mm. eh, ba mai ji mm. tashin farko tukuna sai ko wanda suka fara shigowa kasan nan mm. sai su ce ma suna bara suna karuwa mm. kuma suna da magani <laughs> mm. shikenan mata suka fara saya saboda mazajen su tare a kansu shikenan aka wuce wannan sai da karshe mazaje su kuma tun da aka fara turai suka fito da wannan magani viagra wato na bature ke na bature shikenan sai kowa yake tare da a kasar hausa tabbas akwai na magana abin nan wanda ake kiran shi gagai da makamantansu akwai amma zaka je kai ma ka ma fita ka ce yanzu in ba na san akwai alaka ta kudda ku tsakanina da malam shayo ba zan zo mu bude bakin cewa malam shayo kai malam fa gagai nake ne ba ba mutum ba zai fara ba hmm, saboda kunya da aka saboda kunya saboda kuma ai zubar mutunci ne ma ka zo ma kana neman wannan hmm. to yau sai mutum ya zo shi tallata ka gan mutum namiji ya tsaya a bashi mace ma ta zo wucewa ita ma ta tsaya ta saya menene za ta saya wa mijinta kana tsaye za a ce maka ramma <laughs> a baka ne duka wa'annan abubuwa so amma in kun lura kuma yawaitan wa'anda suke sai da magungunan nan za ku ga matasa ne kenan kasar tana cikin wani hatsari kenan na gurɓacewan gaba ɗaya tarbiyya da al'ada yadda ya kasance a ce matasan ne ma suke irin wannan batsan kenan ba su da wani kara da suke yi kin kawo maganar matasa kun kuma magana matasa mm. yanzu ba kowa kowa yana son ya samu na bello bado ya samu bulus nan da nan kudin ya zo dai kowace hanya ne ta kowace hanya kawai a samu kudi yawancin motocin ma in kin lura yara ne kanana ake sanya shine abun takaitun sun yi recording ne so yaran suke monitoring in ya kaji su sake mai da shi ba ko kuma batir din tayi din da in kin leka yawancin motocin zaki ga yara ma ne suke talla ko su an saya su je su mika to yanzu a ma ake yawo da shi a an sanya hadda hadda eh saboda inda ma mota ba ta kulka ba su za su iya shiga kamar yadda yallaɓe yake faɗi cewa da matan mu ne yan arewa a nan ma akwai waɗanda na lura kamar yarbawa ne ma suke tallan yoyo bitas din mm. shi ma yanzu ba maganganun da ba su faɗi kai da an ɗauka kawai don na eh, kasalin jiki ne da mm. sauransu amma yanzu zaki ji maganganu ba daɗin ji ko sun lura cewa inda eh, eh, ra'ayin mutane ya fi karkata kenan wato ma'anan su da su biya bukatar su na jima'i kamar yadda wayansu malamai suna cewa yanzu mutane su zama kamar dabbobi a ci abinci ne a biya bukatar eh, ruhi abinda ya danganci wannan shine mm. za a lura malam jidda dole mu sake komawa gonan malamai din nan saboda malamanmu yanzu ba sa ma fassara wa mutane abin da ake kira sunna in ka ji an ce sunna abu ɗaya ke shi ne magana gaskiya shi yasa duk aka raja a kan shi da ka yi magana za ka ji malam bahaushe ya ce maka ina so in raya sunnan manzon Allah ita kadai ce sunna kuma ma haka sunnan take malam kuma gaskiya ne hmm? ita kadai ce sunna mun koma dabbobi to alal misali Allah na tuba wato a ce an ji lafazi daga bakin mutum akan cewa ya ma ce babu wani abin da ya sa a gaba na sunan annabi in banda jima'i da matarsa akwai wani abin tsoro da ake hangowa akan maganar sai da maganganun matan nan shine yawaitan fyaɗe da ake samu a al'umma a mutane suna ganin cewa ko suna koken cewa kila saboda yawan an sha maganin an jiku kuma kila ba ko iyalin ta tsufa ko ba ma iyalin waɗanda matasan da suka riga suka sha an riga an yi caji dole ana neman inda za a biya wannan bukatan wanda ba za a iya killace shi ba a lokacin dole sai an biya biya bukatar shi zaki ga ko karamar yarinya ne ko tsohuwa ne kai ko ma dabba ne a daidai wannan lokacin ba sa mm. cikin hayacinsu mm. sai sun je sun biya na bukatar ana ganin kamar har da gudunmawar sai da magungunan gargajiyan nan akwai yanzu wani bidiyo da yake yawo wanda aka gayyato wasu 'yan mata tantirai sun zo suke cewa ai sun shigo bariki ne mm. ba don komai ba sai don saboda su hole to shine suke take magana ci suke magana kan cewa wata a cikin su cewa ita ai sai ta akwai kwayan da take sha wanda sanadin wannan kwayan ne mm. za ta iya bin maza jurewa mutane da majaje maza kamar biyu uku hudu a lokaci guda ba matsala to shi su ma maza abin da yake faruwa sai ga namiji shi ma wai abin da yake bukata in ya je sai ya gajiyar da mai mace eh wa an ce kattare na shi ne ai ko eh, eh to wai kattare na shi mm. <laughs> to to duk abin da suke zuga suke na wannan sai da wannan to ah. amma a ƙarshe baki daya mm. maganar lafiyar su fa eh. eh kenan shin ma suna hangen illolin da ke cikin shaye-shayen wannan magungunan ɗaya eh, daga cikin illolin ki zagaya garin nan ko wani gari mm. za ki fahimci cewa mafi yawan waɗanda za su kai miki shekara hamsin zuwa hamsin da biyar sun tankware. Wato jiki ya yi sanyi. To dama ma. Domin wanda yake diga wanda yake faskare shi motsa duk gaɓoɓin shi fa yake yi a lokacin da yake wannan aiki ya fi ka lafiya. Mm. Kai kuwa ka zo ka kwanta kamar taɓo. Kuma mafi yawa yanzu su kansu waɗannan masu talla irin waɗannan magunguna ba sauyoyin suke sa ba wanda suke warware jijiyoyin jiki da gabba mm. a'a sukan hada da na bature su akan sa a daka a hada tare da shi dan ya kara aikin ya yi sosai akan lokaci to ga wanda bai sani ba mm. ga wanda kuma ya jahilci al'amari. Mm. ka tunkari wannan dama ga abin da yake ka kuma zo ka kara da wannan ga an samu cewa shi kan shi maganin an yi amfani da shi ba bisa ka'ida ba akwai rahotannin ma da ake samu na cewa wayansu in sun sha kafin ma su je ga biyan bukatan ma zuciya ta buga saboda karfin magani ya fi karfin jinin su sun faɗi sun mutu saboda ah, jijiyoyin jini amma ba a kawo ba a cika duba rahoton a um, kan ba ma shi yawa a matsayin eh, ga illolin da yake biyo bayan shaye-shayen magungunan nan har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Shin wai babu doka ne da za ta iya sanin ko wanda za a iya sawa? Akwai doka. Na yadda za a iya siye da siyarwa da musamman sai da magunguna da suka shafi Duk wanda ya je karatun har hada magunguna yana da dokokin da ake bashi tun daga makaranta. To hada na gargajiya. Ya zo kuma hada na gargajiya ka zo kuma sai ka yi rajista ka samu lasin. akwai masu magungunan gargajiya yanzu muna da asibitoci waɗanda suke yin abin da da ake cewa ya saba kiwon lafiya kamar kaho mm. yanzu akwai su suna yi ana samun lafiya saboda me sun yi koyi da wannan sun zauna an ba su horo sun kuma samu lasin ɗin yin irin waɗannan abubuwa amma mutum ya ba ƙauye ya ba ƙauye kawai ya taho da kunshin maganinsa wani in ka matsa mishi wannan kunshin maganin da mai da mai a ciki sai ka ji ya ce maka ni ma dai watakil ina ta ce ta daka min tun daga gida ta bani ta ce min abin da kwarai da gaske na biyun su shine akwai dokar da gwamnatoci suka hada akwai na environmental pollution hatta sa wannan fika mm. ana yi mm. ana waɗannan fadace-fadacen banzan da wofi akan hanyoyin mm. jama'a akwai dokar da ta hana yin wannan amma ba zan manta ba in ka ji gwamnati ta yi magana sai magana kiran sallah mai yiwuwa da asuba a ce ana disturbing din ana oh. matsawa mutane da sauransu shin babu kungiyoyi na masu harar da magungunan na nasara in ma nan zamu koma babu ta likitoci ba za su iya bayar da irin waɗannan shawarwari mm. akwai na gargajiya akwai na yan eh, nagada wanda zaka je ka tarar da shi ka ce ga abin da yake damun ka ce a'a wannan ba gadon gidanmu ba ne amma ka je wajen wane amma yanzu da wuya za ka samu mai maganin mai sai da maganin gargajiya ka ce mishi kana da kaza ah, muna yara ai irin waɗannan magori din masu yawo cikin anguwa suna ni ne dan wani jikan wani maye ne na ci dubu sai ceto mm. menene da sauran ka ce mishi akwai maganin geography zai ce maka geography bugun ciwo akwai shi to haka zai bude eh, burgami shi ya zazzaro maka sauyoyi ya mika maka daga inda ya samu kobo biyu din nan ya damke mm. in kai kayan mane shi zai yi gabas ne dan ka ku sake saduwa mm. to irin abubuwan da suke fitowa kenan yanzu a fakaice wanda a zamanin nan muke yin shi har wanda aka hada aka cuda shi tare da cutarwa don haka gwamnati da al'umma ya kamata a ce sun fito sun dakatar da irin wannan abu. ɗazu na fara faɗar illa nake magana cewa shekaru hamsin zuwa hamsin da biyar sai ka ga mutum ya tankware mm, ba ƙarfi ba wani abu bane abinda bature yake faɗa kenan ka zo ka ji galgala jikinka mm. akan al'amari guda daya akan al'amari guda domin me mutum zai maka shekara talatin zuwa talatin da biyar yana zaune a ofis kulliyomin tunani yake ta ina za a inganta rayuwa al'umma mm. da biron shi a hannu da takardar shi da fayil din shi ya gama ya dawo kofar gida ka ji wani lokacin ya maka jawabi sai ka rantse da Allah cewa saurayi ne amma yanzu saboda wai abu daya mm. wanda aka alakanta shi da addini mm. sunan manzon Allah duk ta sa maza su lalace shin ainihin ma kamar yadda ka ce shi din wannan batu shine ainihin sunnan ko kuma shine kadai sunnan yo ai malaman ba su fassara ba har a gane to wani abu dai kuma da ya kara zama wani abin duba shine a matsayin mu na iyaye wanda wannan tallan ba bai tsallake kowa a cikin mu ba wato mm. kana tafe ko kana da yaron ne shi ya taso a makaranta mm. zai ji maganganu wanda saka girmi iyayensa mm. kai ma kana tare da yaron ka ko kana tare da iyalinka zaka ji wa'annan maganganu ana yi wata ba wani killacewa ya kuke ganin tarbiyyar yara yanzu dangane da irin wannan abin da ke faruwa shin ba zai taɓa tarbiyyar ƴaƴanmu da suke taso da taɓa ka ya dade da taɓawa an gama zaki ga yara yanzu ƴan mata ma su ma suna shiga su je su siyo an gama hmm? yara da ba su yi aure ba maza ma da su yanzu ga ma abubuwa ne yanzu ko ina ma a hansa ɗinka da komai shine ana gani tarbiyya kam dama yanzu tarbiyya babu kuma kamar wani abin ya fada laisisi ne saboda gashi manyan malamai suna ji shugabanni suna ji akan titi ba su komai akai ba so matashi in yana jin irin wannan bayanin ba tare da wani kangiya ba kamar an ba shi lasin da eh, abin da ya gada an yarda da abin eh, nan. to yanzu dai abin da yake akwai tilas al'umma kanta ta yi wa kanta karatun ta nasu kware da gaske mu komo cikin hayyacin mu koma ma asalin turbar da aka samu da ita wani shawara za ku bada akan yadda za a magance wannan al'amari tashin farko gwamnati tilas ne ta dauki mataki akan wannan ta kara gyara doka babu inda babu wannan doka tilas ne ta farfado da ita sannan a kafa duk wanda yake da magani ya je shi ya kama shago wanda yake so ya je ya same shi wajen ko ma ka zauna zauren ka ko kuma a ce ka ya kyautata kalamai kuma ya kyautata kalamai ba kuma kawai magana hakan nan kawai ta batsa ta a wannan kan tarbiyya ce wanda ya kamata ya kasance malamai nan kuma nan za su taka rawa saboda tilas ne a zo su karantar da mutane babu wata magana da za ka yi ta alheri ce ko ta sharri sai ka zo ka yi bayani to amma in kin lura ko turawa in suna nuna fim in a magana suke kalama in akwai waɗanda yake da batsama suna cire shi aiki mm, ko kuma su dan rufe shi yawwa mm. amma namu sai a fito karara kuma da yaran da kowa yake fahimta mm. wanda aka mafi fahimta domin shi yake da irin waɗannan kalamin Allah na tuba eh, eh, mutumin da ke ruga da wuya ka ji irin wannan abun ma tana fita amma yanzu kana son dai ka ba fulani yanci ne a daular usmaniya hmm. wannan abin ya taso akwai jiha wanda zan faɗa miki kamar shekaru 40 50 da suka wuce wanda ina tsammanin har yanzu ana wannan idan za a kai amarya kaka amarya ita suke sa a daka wannan al'amari a saka shi a kwalla za ga an sa mishi gela ko zane an daure mm, ita kakas za ta dauka ka ta je ta kai a sa a karkashin gadon miji ya san abin da aka kawo mishi mm, ba ba sai an yi bayani ba ba sai an yi ba mm. to amma yau akwai waɗansu jihohi zan ce ah, <laughs> arewa maso gabas kamar guda uku in ka bincika za ka fahimci cewa duk su suke waɗannan abubuwa abin ya zama cewa daga inda aka sare eh, albarka gona to sun kwaso waɗannan yayi na ciyayi da sauransu an wo cikin al'umma za a inganta ɗayan bangare a rika sai da eh, wai wannan abinci a gida ita wannan sun da ake shi ko namiji ga wannan matsalar ta cewa shi yanzu kar a raina shi shi sai ya nuna iyakarsa to a yayin da yau ka sha gobe ka sha jibi ka sha ba a raina ka ba to za a kai ga idan da kofi ɗaya kake sha yanzu ka kai ka ka haɗe kofi biyu to ka kai ka kofi uku to har a zo a waye gari kuma ba bai ma ana amfani ba shi da wani to kenan an shigo fannin illa kenan amma shiga illa an shiga wani da zai rena kamar kenan akwai illa a wa'annan magunguna illa ka ai ta illa ai ta wuce ma yanda duk ake tsammani yanda duk ake tunani kuma duk wanda zai yi wannan in dai wai sai mutum ya sha wannan ne zai samu karfi kada a rena shi to kowaye shi ba shi dan lokaci na shekara ɗaya biyu uku to daga ƙarshe sai ya fi kowa renuwa waɗannan mutane a haukace suke fana ce miki su kuɗi suke bukata su kuɗin don haka oh. batsa ba za ka hana su yin batsa ba saboda sun fahimci ita batsan nan ita ke janyo hankula don haka ko ka yi banza da su ko ka ki zuwa ka saya za su zo su yi batsan tunda akwai mai zuwa akwai abubuwa guda biyu ko dai a yi ta a faranta maka ko kuma a yi ta a bakanta ma su abin da suke yi kenan saboda a gefen masallaci bayan sallar la'asar za ka ga eh, liman ko ladan yana tasbihi abin shi mai maganin nan ya zo ya wuce ya kalli wannan waje ya kalli in ba dan tozarta ba ka ce ran kai ma a baka to irin waɗannan lafuzza da sauransu wai shin duk magani ba wani magani da mutum zai nema ne sai wannan lalacewa al'umma sai na inganta shi sha'awa to abin da saboda kila shine bukatar mu yanzu ko kware da gaske in kun lura kila kila kaman wannan shine bukatar eh, mutane ba fiye da tunanin yadda za a inganta kasa yadda za a inganta rayuwa wannan bari mai da abin da wannan baki gani akwai laifin ku mata wata kila to ita ina ne bangaren da muka shigo namiji e, yake maganar ya sayi wa'annan magunguna ina zai nufa ai yanzu ya rage na za kuwa ma'an akwai matsalar da ake samu wani lokaci tarbiyyar da mutum ya bayar tun tashi farko tarbiyyar da ya bayar kuma ya ce a lambaran ba yadda zai ya doge a haka to idan bai doge a hakan nan ba kuma ga inda ya dasa to sai ga ya fada cikin hatsari to nan ne sai ya fara komowa yana abin nan madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe maku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Madalla ga kiran farko nan daga jihar Sokoto. To salamu alaikum. Assalamu alaikum eh, wa rahmatullah. Alaikum assalam. Garba Nawa Sokoto a Najeriya. To Malam Bello. Dangane da irin wannan masu tallace-tallace suna yin batsa a cikin kasuwanninmu da kuma cikin garuruwa gaskiya wannan bai kamata ba. dan so da yawa kaga ganin suna ta yin abubuwa wasu ma sai ka sun jawo aya qur'ani su hotsara kuma ji da karshe an sa wata ba da ba ta dace ba kaga in kana tare da kananan yara ko kuma yara matasa waɗanda suka tasa sai kai ta jin nauyi kaga gaskiya kamata a ce mahukuntan mu sun ɗauki matakai masu tsauri akan waɗannan mutane don gaskiya suna lalata tarbiyyar yara da kuma al'umma sai idan muka zuba gaskiya suna walwalar da abubuwa daban-daban waɗanda suka saba ma shari'a ta musulunci da sauransu da haka ya kamata a hito da wasu dokoki a wannan jiha ta musu sokoto da kwanakin baya an hito da irin wannan doka amma sai ga sun koma yankunan karkara suna yi har ya dawo ma yanzu cikin birane suna yi kuma ba tare da an yi musu hukunci ba mm. wannan ita ce gudun mata na gode BOA. To mun gode Malam Bello daga jihar Sokoto yanzu kuma sai jihar Niger. Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. To Malam Ibrahim muna jin ka. To gaskiya wani al'amari akwai abun haushi daban da takaici da kuma ɓaci rai a kai. Domin idan za ka fuskanci wani al'amari mafi yawanci 'ya'yan musulmai suke wannan tallace-tallace kuma suke hada da batsa. Shan magani ba abun da ya haramta ba ne. to amma wani abin da ya kamata a yi ba shi ake yi ba wannan zan shiga kasuwa a buɗe sika a ta bada gaskiya abin da ya haramta ne kuma kowa ya sani kuma duk bakin ya musulmi abin da ya sani kenan kuma sannan mafi yawanci magungunan ma da suke hadawa suna hada da na bature amma maimakon su dage bangaren ba da magani na gargajiya kuma ba tare da suna ba a cikin mutane ba ba sa yin haka nan ya kamata a ce sun gyara al'amarin su domin saboda kasu su albarka zira su kuma ta albarka abin da muke kira kenan gare su kuma sannan muna ƙara nuna bakin cikinmu da ɓacin rai game da ainihin filin da kuka rufe mana ya kamata a ce kun buɗe mana filin mu na kira na dare ina kira da ainihin manyan gidan rediyon nan kamar su ya kuma keri da gidan su auru dan Allah su taimaka a buɗe mana wannan fili ya kamata a bamu mu filin mu mai magana da wanki guda mai goda cikin jihar Neja. To Bala Ibrahim mun ji ka yanzu kuma ga wani kira nan na shigowa amma ba mu san daga wani jiha ba. Daga jamhuriyar niger ne. Oh to madalla salamu alaikum. Ana alaikum salam. To barka da shigowa zauren mu muna ji filin naka ne. Kuna to madalla kuna lafiya muri Amurka. Alhamdulillah. To madalla eh, eh kuna tare da dude ɗaya eh, kakan daga nan Arlit jamhuriyar niger To muna jin ya wannan maudu don ku ɗauko mai ma'ana ne kware gaskiya masu sai da magungunan na gargajiya suna abubuwan da suke sun taka suna taka dokoki gaskiya. Mm. Hira ta batsa gaskiya wani lokaci in akwai yare kusa sai ka ga magana ta yi nauyi kwarai mm. kuma ya kamata su ɗauki hukunci bisa ga masu wannan abubuwa don shi magani kowa san shi ba na ake sai shi ga titi ba can inda ake sai da shi wura wuri wanda suke tabbatattu an son? su to kuna tare da abu ɗaya kakan daga nan arlit jamhuriyar nijar sai an jima a huta lafiya to a huta lafiya ga kuma kiran mu na ƙarshe a yau Hajiya kina magana da injiniya mai gero makeri kwantagora jihar Niger. To muna jin ka a gurguje. Wato an fita barawo a fita bai biyar sawu. Hmm. Waɗannan sai da magunguna da aka sa fika bai dace ba amma kuma duk umar virus haka nan mata sun ka haddasa haka hadda haddasa wannan abubuwa saboda rena maza da suke yi saboda sun yasa a daidaita musu sahu. Maza ba su da laifi? Wannan matsala yanzu kowane mai magani ya kawo ya koma sai da maganin ƙarshen maza zo kana ji ana da maganin batu maganin shawara ko ka sai da ya baka ciniki sai da ka je an ce maganin ƙarshen maza. Sai jama'a gaba ɗaya a To kamar dai kiran da ya shigo daga saboda rena maza da ma'are da maza da mata kai ba sun yaso a daidaita musu sahu shi ya kawo wannan matsala kowa ka jiya maganin ƙarshen maza kowa ka jiya maganin ƙarshen maza To mun gode kamar dai mun sake rasa kiran daga kwanta gora amma dai masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage da Julie Lavis Gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yau ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.